wala malam mai tambaya na farko yake cewa yake malam menene hukuncin saurayin da yake taba hantsar budurwar da zai aura amma kuma bai aure ta ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah ai wannan ba bukatan tambaya sai dai yana son a masa wa'azi ne a yi masa amma kowa ya san cewa haramun ne komin jahilcin mutum so abu da na farko ya aikata haramun kuma ba mutumin kirki ba ne ko bil haƙiƙa wannan abu ko bai masa illa yanzu ba bayan sun yi aure zai masa illa domin duk lokacin da yake neman aure sai ta tuhume shi cewa yana ta umaman wace yarina ko yana kusantanta ko kuma yana neman fasikanci da ita sannan ita ma a jikinta za ta ji wannan ba mutumin kirki ba ne neman fasikanci yake da ita sannan wannan abun kuma yana iya kaiwa su je su yi fasikancin da za su zo su yi nadama har zuwa ƙarshen rayuwarsu saboda haka mutumin kirki ba zai wannan abu ba sai mutumin banza me ya kai ka ga ka taba jikinta wannan ba daidai bane haramun ne kuma yakan iya kaiwa zuwa ga zina kafin aure wanda za a zo a yi nadama a kansa yakan iya kuma haifar da tuhuma a cikin zamantakewa ku na aure kullum tuhuman ka za ta dinga yi ko in ka fito waje ka taba nono yan mata ba za ka ba za ka kubuta daga wannan kaga daga nan in tuhuma ta shiga a zamantakewa na aure an samu matsala Allah ya sauke wani wanda ke cewa nan ka ba da amsa akan idan mace ta wuce gaba mai sallah sallar tana iya ɓaci yace malam akwai wani abin nan distance ne ma'ana akwai wani gwargwado ne na gwargwadon inda in ta wuce shi in ta wuce sallar take ɓaci to hadisi ne ingantacce cewa ya qada'u salasa ya qada'u salata salasatun abu uku suna yanke sallah almar alha'ib matan da ta kai ta yi haila yarinya karama ta wuce a gaban ka sallan kanana sai matar da ta kai ta al'ada ita ce baliga kenan in ta wuce a gaban ka sallan ka ta ɓaci sannan wal himar da jaki in ya wuce a gaban ka sallan ka ta ɓaci wal kalbul aswad da kuma baƙin kare in ya wuce a gaban ka nan ma sallan ka ta ɓaci amma in ja ne ko fari sallan ka bata ɓaci ba don an tambayi maza su amma balul aswad bin al ahmar to me bambancin baki da da fari sai ce al kalbul aswad shaytanu bakin kare shaytan ne to idan an ce gabanka kuma shine inda za ka iya ture mutum idan ya zo wucewa gabanka kaga an ce duk wanda zai wuce gabanka ka ture shi to in zaka kai hannunka ka tabo mutum ka ture shi to shine yana gabanka kenan amma in can nesa yake wucewa ko baka sa sutura ba ba za a ce ya wuce gabanka ba don ba a ce ka yi tafiya ka tattaka ka je ka ture mutum ba so da haka kenan iya inda yake eriyan inda kake sallah inda inda inda zaka kai hannunka zaka iya ture shi kar ya wuce a gabanka to irin wannan in mace baliga ta wuce a gabanka ko matanka ne ta bata maka sallah ko jaki ko kuma kare wanda yake baki na'am ita shi malam ya halatta mace ta ɗauki kudin mijinta don ta biya bashin da ake bin danta ko ta yi belin shi a police station da kudin da kudin uban bayan uban ya cire hannunsa akan yaron ya daina biya masa komai da komai to sata za ta yi kenan ko ai za ta ɗauka sai dai da izininsa ta nemi ta gamsar da shi cewa za ta yi ta ɗauki belinsa tun da ya cire hannunsa kan ai ba yaron kirki ba ne kenan kila sata aike yi da shaye shaye da sauransu ya ga ya gaji da wannan abun zai taɓa mutuncinsa ki bar shi ma kai shi gidan yari yayi ko shekara biyar ko shida gidan zai gyaru so da haka ki ɗauki kuɗinsa ba tare da izininsa ba haramun ne wannan sata ne in kina ganin ɗauko belinsa shefi maslaha to ki nemi yadda za ki gamsar da baban aiki ɗauko belinsa ba da izininsa ba ma bai halatta ba koda da kuɗin ki ne ballantana kuma a ce da kuɗinsa kuma ba tare da saninsa ba domin ɗaka ai nasa ne ba naki ba ne duk da ke ka haife shi so da haka ba daidai ba ne ku fahimci juna da babansa kafin ku san matakin da za ku ɗauka. wannan ke cewa malam malam mutum ne ya ridda daga baya sai ya sake dawa musulunci shin koya ko ayyukansa na baya sun rushe sai ya sake su ya ce kamar hajji salloli azumi sadaka karatun alkur'ani da ya yi ta yi aiwatarwa a baya Ta wannan malamai sun yi sabani akwai wanda suka tafi duk ayyukansu duk wanda ya rida aikinsa ya rushe gaba daya ko da ya dawo musulunci aikinsa abin nan bai zai dawo ba saboda ubangiji ta dace walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu da za su yi shirka da duk abin da suka yi a baya da ya rushe wasu kuma suka ce a in ya dawo musulunci to ayyukansa da su dawo saboda wata ayin da ta kayyade ta da ta ce wa yamudu wa huwa kafirun idan mutum ya rida ayyukansa sun rushe in dai ya mutu yana kafuri to wannan shine mafi yau malamai suka tafi a kansa wanda kuma shine zai zama mafi inganci saboda al yuhmadu al-muqayyad wannan ayan ta ce in ya yi shirka ya mutu in ya ridda ya mutu abin in yayi ridda duk ayyukansa sun rushe wannan kuma in yayi ridda ya mutu akan riddan ayyukansa sun rushe da haka sai yake nuna kenan in ya da musulunci ayyukansa za su iya dawa amma me sabani me fa'idan wannan sabani a nan duniya a lahira kan an ce ya rushe ga ladan gaba ɗaya bai same shi ba in kuma an ce za su dawo to zai samu ladan a lahira to a duniya me fa'idan wannan sabani fa'idan shine idan ya riga ya yi aikin haji na farilla sai ya yi ridda daga baya dawo musulunci in mun ci ayyukansa ba za su dawo ba to yanzu ana bin sa bashin aikin haji saboda haka dole sai ya yi aikin haji na musulunci don an ci aikin hajin ya ɓaci in ko mun tafi akan ayyukansa sun dawo tunda bai mutu ba ya dawo musulunci aikinsa ya dawo yanzu aikin sa ya dawo ba abin sa bashin bashin aikin haji idan muka ce in ya mutu abin nan idan ya yi ridda duk ayyukansa sun rushe ba za su dawo ba ko da ya dawo daga musulunci to in ya dawo daga musulunci bai zai rama sallolin da ya bari daga lokacin da ya ridda zuwa lokacin da ya dawo musulunci ba amma in mun ce duk ayyukansa sun dawo idan ya dawo daga musulunci in ya dawo musulunci to duk sallolin da bai yi ba daga lokacin da ya ridda ko shekara nawa ne zuwa lokacin da ya dawo musulunci sai ya rama su tunda ayyukansa can sun dawo kaga kenan ana bin sa bashi sai ya jona wa'annan wannan ibadan da bai barin ba sai ya rama su su azumi da sallah waɗanda bai yi ba so zancen da malai suka finin jarawa ayyukansa za su dawo amma in ya mutu ne akan shirka akan riddan akan kafurkin bai dawo ba to ayyukansa kuma sun tafi kenan zai dawama a wutar jahannama yake cewa malam shin mutum ya tafi sallan gawa addu'a ɗaya ake yi ne ko babba ko yaro ko namiji ko mace to ai kowa da irin abin nan ɗinsa idan namiji ne babba kaga ai allama ghafir lahu warhamhu wa afihi wafu anhu kaga huhu ka ce idan mace ce babba lama gafirna hawa warhamha wa hafi hawa fuwan kaga kaza kawai bambancin zamirin namiji da zamirin mace idan yaro ne kuma yana da bambanci da babba shi ma saboda shi yaro ba baligi ba ne yaro babu alkalami a kansa saboda hadisin rufe alƙalamu an salatin an salasatin an ɗauki alƙali daga mutum uku ba a rubuta musu laifi daga ciki akwai yaron to tun da yaron nan ba a rubuta masa laifi don kazo kana alama ga fillahu alama ga fillahu Allah ka gafarta masa to ai dama ba da laifi shi sa malamai ko kamar yadda yazo a hadisi aka zo da wasu addu'o'i na yara shine Allahumma ja'alhu liwalidayhi sarafan wa faradan wa zukhra ya Allah ka sanya ya zama marigayi ga iyayensa wato ya zama za su je su same shi ne a aljanna sannan ya zama zukuran wani ajiyar lada ne saboda za su ji masifa da damuwa na rabuwa da shi wa faradan ya zama rikan gado kamar irin za ka kaura ka koma wani gari sai ka tura yaran ka su je su gyara wancan gidan kafin ka zo ya zo ya share musu hanya ne akwai irin su Allahumma la taftimna ba'dahu ya Allah karka fitinar da mu abun nan bayansa kar ka jarrabe mu bayansa da makamantan wannan so akwai addu'o'i da da aka yi ake wa yaro kuma akwai Allah maghfir li walidayhi ana ka iyayensa gafara ce Allah ka gafarta wa iyayensa kai musu rahama da sauransu shi ba a cika damuwa da yi masa addu'a kai tsaye shi ba sai dai a yi wa iyayensa addu'a saboda me saboda wato ainihin bai da laifi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa sallar jana'iza ga yaro da bai balaga ba mustahabbi ne ba wajibi bane mustahabbi ne ba ba ba wajibi bane shi yasa ka rawaito Ibrahim mu'azzan da ya rasu manzon sa bai masa sallama akwai wannan riwaya wanda yake nuna kenan a sai ba wajibi bane yaro karami a yi masa sallan ga in ya rasu amma an so a yi masa wala wannan wanda ya yi radda ya dawo din yace malam yana da mata ta saku ko kuma mata sa ta saku ba ta saku mana ai yana yin ridda matarsa kan ta saku bara ta zauna da wanda ya yi ridda bayan saboda haka idan ya dawo zai sake za a sake daura aure in ta gama idda amma idan bata gama idda ba ne wanda suka ce ayyukansa sun dawo kaga zai iya maida zai iya maida matarsa kamar mutum ya musulunta ne ah, matarsa bata musulunta ba in bata kafin ta gama idda ta musulunta shikenan ba sai an sake sabon aure ba in ta gama abin idda kuma ta musulunta dole sai an sake wani sabon aure haka shi ma wanda ya rida duk matansa sun sako gaba su wani yake cewa shi ne ke zaune da yayansa a gida ɗaya to sai daga sai yayin ya masa sharri cewa wai ya sace masa waya yana kiran sa aya waya dawo masa da wayarsa shi kuma bai dauka ba malam yace sai na bar masa magana a matsayin sa na dan uwana yace malam ina da laifi eh to ba a bar wa mutum magana ba ba ka fara cewa dan uwanka sama da kwana uku ya zama ko magana babu dan manzon sa yace la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa thalathin فيلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بسلام ba halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku su haɗu wannan ya bijire wannan wannan ya bijire wannan mafi alkhairin su wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama so sallama dole ne kai wa dan uwanka in ta kama yi magana a amma ba dole mu'amala ta dawo kamar yadda da ake a dama so ko da yake ya tsora maka sata da ya kila kai baka ɗauka ba za ka je haushinsa amma ba za ka daina masa magana kwata-kwata ko ka daina masa sallama ba ta yadda in kun haɗu kowa sai kawo da kai amma ya halatta ka masa na kwana uku ko kun haɗu ya zama ko magana ko sallama ba za ka masa ba iya kwana uku haka ka dama in hakan din zai amfani amma bayan nan kuma dole ku dawo ku ci gaba da sallama da magana sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda yake asibiti ana neman malam sun ya cikin addu'a Allah ya bashi lafiya da kuma wanda yake cewa assalamu alaikum malam muna neman addu'a mahaifinmu ya rasu jiya malam san ya shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa da sauran da masu addu'o'i malam to Allah biya musu bukatun su alkhairi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda mahaifinsa ya rasu Allah ya ji dan sai gafarta masa ah, kafin mu yi addu'a din za mu dan ba da hutu na sati daya ranar lahadi ba karatu kuma rana a ma babu karatu sai sati na sama insha Allah اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله فغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخلاء والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان مسلم فرزقه ثاني وإن كان مسلم فجزاء سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين